na jigar ɗaiɗe ci buta ya ce ci amma wa gaga ya buta ya shege ya lugwa buta ya gidi ya lugwa buta sanji ya lugwa buta ki ya lugwa buta gwamnati ya lugwa buta ya mace kuma ba lugwa sannan a jibuta ne allahu guji kaga dai wa ga an daga waje a ga je jibuta allahu kuma su so kawai wa dogara wa ga ga da jigar ya ce ci sunna wa ma gaga ya bidiya lugwa ya dogara wọ́gá àjọ́dájì gẹ́gẹ́ àgbà tó ti àmá da gàgẹ́ àfáàsùkẹ́ntì lúgbà wà da òsìrí àẹ́bọ́ náà àdébẹ́jì da tó wà lábítọ́jì déjì da láti ṣírùkú déjì wà àjọ́ súnmọ́ déjì wà láti bídíwú déjì wà láti fáàsùkẹ́ntì déjì wà gbà àríbi déjì wà láti mẹ́ déjì wà ti mẹ́ déjì àdé sọfúnni ó ti dẹ́gbẹ́ owó olóògbé gbé sọfún méjì àdéhùn yá àdéhùn wọn àmẹ́ ìdánimọ̀ àgàrẹ́tù ejì wúti aláàgbójò mákàrà lẹ́yìn lóòpó bàtúmọ̀ gani tó súnmọ́ àrí o máa káàrà débi díà mú gbégbá tó ti o máa káàrà lè tó ti bá mú tó ọ̀gáde kí o ọ̀gáde ó dùrí bí ayé nnaka mọ́mọ́ ikú da bala'i tsakaniyar tucin dole na tucin tunje nan yin gani da jama'in zuwa ga mala mushriki ga ga ga sabba muhammadu ali hatana ani musa sallam wa jikutin da kun da kwa jikuti a wajuto ko kila a tẹ̀gẹ́ ìjútó kó ẹgbẹ́ náà ní tẹ̀gẹ́ gájú bú ìtayá ní ẹwú ti jì ko kágbó kò tí náà lọ́gá àgbọn àlítà jẹ́gẹ́ alukur'an ó jẹ́ jẹ́ alukur'an rẹ̀ bá àdéhùn tìrẹ́ ni àmọ́ gágan àgbọn ìjọba sún alukur'an ẹgbẹ́ náà tó ti gan ɗaya wasu sunna ɗaya ce ga wuce alƙur'ani shi biya wai ni ta kuma bayyana na su fi ma'arakallah bai bo ba ku ji takani a ita je bayyana ce ci da wuwa nan ce ga wuce alƙur'ani shi biya wai ɗaya ba alani a tu wa ta kuma rasul fa ku zo ma na ma nu fan ta ku ce ga wuce alƙur'ani shi biya wai ganin mai sunne wata da ga da kelle ba ina da je ba su tu ba tu ya nan laya alƙur'ani ga sunne fahimta na za ku bi shi'in farudu ila Allah wa rasul ce ga wuce alƙur'ani shi biya wai ko boye ka zo amma lawa lati bada yan dogo da ma jin alqur'ani wa ma ji sunna ya ni sa sallama nan ya wuce lamari wani lamari ya jahiliya nan mu za su da daga da ni ya zabe ko ko tushe da amfani ko ko tushe ke ne wala ini sabata wa ahu ko ko ga mi tushe ke maji in ba di ma ja kan da bi malaka min la ni waliyin wala nasir constitution wọ́n ìta ti kọ́ kọ̀túnlọ́gbẹ́ constitution jẹ́ ìdágẹ́rí dẹ́ kújẹ́ ẹ̀dá kújẹ́ ẹ̀dá ní nínú ọ̀yí mùsùlùmí ẹ̀kún yẹ̀wúdí tupa admission fọ́gún ní iná jìbútẹ́ àkútí fọ́gún sí iná jìbútẹ́ àdínkó ó tọ̀ iná jìbútẹ́ ẹ̀ẹ́ná ó tọ̀tá iná jìbútẹ́ àdókò tó sí tó wà laifi da mu wasu laifi wasu a taba zai ki hukunci wa amma musulunci wasu kuki wo mun fasala dinagu fakilugu sando da ga ajiyu je bare ya gaji hu to kafu na waga ga shi wa daga ga ya ba sun alqur'ani wa daga ga ya mutu alqur'anu amma waga ga ya ji bara'a je constitution ya ya ji a da dole na ka din tsarin dole na je ta na wa daga ga wa ka wuce sa wa ma ga ya ba sun alqur'ani ko wa da dole ga amma wani ga zai ga ya yi imani jibe na ne emela na ne ce ya ga sun biya yi ga mai ya alwala'u wa fara'u wa je wala'u ya toci wa magaji bara'a biyan dole na ajibu ta wajen mani toci ne gaskiya mai ya tayawa wuji tiyayen wuji ta kai ya ja wanda laifin ibn qayyim ga man sabba ne burhani laysa bi zalimin zandun da ne gaji to ko a amma da kuje ne wuji zalunci masu nuhin da sabu bil mutani zalunci je ne ta sai da wuji to kuje ne ya ne ayati yan naja ni hadisi labi ne naja ni aya labi ne je ne dana ni hadisi labi ne je ne dana ni asalu sabi labi ani al fa ar-rashidin ne je buna alibi ga alaikum sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin ya ba su sunna ne ni gani no sunnatul khulafa ar-rashidin ga wa ja tuku ina tuku ga dana ne diki a ne ji to kwa da ne ji ba ta na ja ta ji buta ya no don na ja ji buta bai nuna ni bidiyo da duniya babuna ni bi agba to ta aya ci shi ga to yi to ya so to ne jibuta wace majin Allah wa na sabu jahannama antum la waridun ba ta yi gai kuda ce ne jahannama mushriki dai da ki baba ba ida su ka ta ga yahudi ne su ne ne ne ya jibuta kuti ya na ta zai to zai ba ba ni mu Muhammadu ya gaggawa sai na ji ya jibuta nan fatan wa dani ki wa ga mugo ina na to kuci to zai mu ne ya ji mutanen maje na ne ga ga da wana a da ke da kin ke lubaki wani ba da fara wani ne ya ji kuti lata za. manata ko da kuti ne ke ne yamma ya jibu ta annabi isa muhammadu da mala ulmadu ba su kowu je ga zando da na ga jibu ta zan su kowu je ne ya jibu ta be ne wani ina lu to kuti to annabi isa yayi yi yana lu sai shiga a wajen nan wai ba annabi ya wuce ga zauna ne wuce ga zauna ne illa lanzu sabakat lahu linnal husna ulaika hum an hamuwa duna da naji bolo bolo a shijani annabi saji na na maryamu uzairu malaika da ne je daga dubu ta ya ajiye da annaja alwana amma zando na yi zaiga da wanda ne na gashi wuce zaiga da ya jibuta ya wani umarci so ta nan su ta cikin wanda ne don doro zama wake jibuta wuce mace ji so ta nan ya wuce daga ya daji ko su ta wasu ya wuce daga ya daji a da na to kada jibuta ga su da ya tsaye, ya alikiya ne, ni annabi za a sanin wato ga da kan yi maga ku da ni kila to ci ta kwano da wuce ga ko ne gidi wato ji lafi jinani ko jinana a ji lafiya amma ku to ku ne e go e bu lu ya ze ta ya ni wayo ibada ce na jibata wuji daidaiya zai ji majibu ce na jibata da gangani na gan ga alibi kuma hawa da yanzu jibu ce a nabi yusa nan a da shi buwa alibi yusa sai da rai sai da zarai ko a ga alibi yusa ji ya labari ya jana zamu ci ya giye ne abu ne ko a ga alibi yusa nga fi zaba nga ne yi ga nga to gurgu ga bi ciyo bi ciyo ga ciyo bi ciyo ga wole ka ne pata ne wajine be zini zi wajen be zini so ti ngo no so ka shubwa ne ga zugu ku ground din aga ajibu ta ya na so tun ne gudan anabi so to aga inni abdullahi ni wajine so ci atani alkitab ali ta billahi ani waje alani nabi amma milati anabi so ci ga yi so ci da ci ga shi لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان ابن القيم يقول الكافيته ولله حق تؤتي بحقي لا يكون لغيره ولا تؤتي بأذنبك ولعبده حق حوش وصمي بحقي هما حقان حق بمو لا تجعلوا الحقين حقا واحدا يقول لا تقول بابا لدعك يري مما من غير تمييز ولا فرقان يقول يا wani ga alistihanatu alistigafatu atawakkulu al'inabatu arraja'u asujudu alkhudu'u alisbatu ba ta ke zin nan hakin soci su asiru wata wakil sugu wuce ake ziyo hakin a nufi sallallahu sallam amma kwa in yi latin sugu wuce ya soci ga a taukiru shi ɗan da aziru wuce je ya nabi su a wasallam amma sa'atu bi al'isa wuce ya ce so shi wuri da nabi ke ban wani na gan ta fafi ya hukuku shi ga da wani amma ya zaibe shi zamu shi Allah ya lanna wani da annu alagan da ba ta mutunci da dagan gani yiwa alibi sagaga jibu ta wato nan mu ce shi mali ta ko ce ne ce shi ba su lugwa alaibi isa ma ga tuwaji ga tuwaji mun gadi ilimiyan inda ka anta allamu almuyi wanda ga da ilimiyan na suna kulla alar mafi samawa da al'adul gai da illallah da gaida da sanar da su ne ta bane da sai allah kima la ga cule sai ta ga mala'ika ya mi labari naji da to sun ya ni da rabi adamu nan a ga la ilma lana illa ma sai na so shiga lawi ne mala'ika a suleiman kada salam kada ya maluna ya sha'u min mahariba وتماثيل وجبان وقدور راسيات يمنوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت كقل ياكا ياكا غاري بداو عدو سليمان غا جاجلين ما دلهم على موت إلا دابت لا جاجل الله وعزهم عليه سليمان غا جاجلين sai wasu ki na soji tuku inda ya ji mamaci ji wanzu na zan raya ka inda ya ji tuku ya ji tuku zo tuku ve jikiyo tuku ve shift a ne musulman ta jikiyo sai ya ta doga a a shan wajen azali lau kanu ya lamu na gaiba da dai mu ga da ilimin gaibu ma labi su fil azabil A ani mu za a san da lau kun ta lamu gaiba da ni ga da ilimin gaibu ne la taktor min alkhair ma da alkhair ko kuma ma masani a soyayya da ma sunya anabi da ilimin gaibu malaika da ilimin gaibu jinni da ilimin gaibu riketi da ilimin gaibu Allah ba ni cikin lushi ga ilimin gaibu mai shi a jagaye ma shi fata yana ji faruwa tuna ji lajan fata yi yi wani ya tsufi maga wani mai ci don lafiya da su jani ma fai na wani mafi su lafiya wani babu ne ke labari ga hannu babu wani su kuka zuwa din sai ci da yake fali jam daidai jin haƙi ya so ci da so ci gangani na gan a madina ta a so soci haku lalali ba da ake yanzu da ta ce wujo na yi abu na shi gubi shi an a dubu ta so ta magana ndo ku ba ciwo wa haku ibadi ala Allah hakke wuji mata ce so ciwo ma Allah ya aziba man la yushriku bihi shay'a amma ne fa ta ta ce ga ciwo azaba mu ne ja daga ya jibu ta wuce nan a daga ya jibu ta jiya wali na ji ko nan na ji ebo kibo ebo wani tawassuli a'a tawassuli a ga guba ada tawas kai ada mai yato da daga tawassuli da abuta hmm. ne zanu ci ji a tawassuli shar'i tawassuli shari'a ada tawassuli bijili tawassuli bid'a ada tawassuli shirkiya tawassuli shirka kuke nan wuta mun ga mun guba a sharibi albidi tawassul na shari'a ke da bai na yi so shiga sun nuji wa lillahi asma wa husna wa duhubiya ya allahu ya niwo ya allahu ya milimi ya razzaku ya mi aziki ya azizu ya mi ciwo ya kawiyu ya mi kabo ya wahabu to mi da ne kí e o àtẹ̀wọ́ fi ìlàjì òfin tó ti kóbi fífu yìí ní mú tún jẹ́ ìdájí bí wọn. ní ìdájí ètò gbúrú ní ọgá lónìí wọ́n ti tẹ̀wọ́ sí níbi tó ti tókó àti lómi fẹ́ lọ tó ti fẹ́ lọ di kẹfẹ́ ni tó ti tókó iná sílẹ̀ rẹ́ká gbà lómi di kàá lójú àtúbá ní àmì ọ̀dùn láfíà tó ti tókó iná àlùkùrá bá làjá ní ẹni èjì mi ní ẹ̀kẹ́ ti na jiya a tawassu minan layi da aduwa da ya kirki na wasu goye wani rabbana inna na sami na inna sami inna na sami na munajiyan na lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna sai ti wanda da ne da ne sai da diga ila imani jina to ni mai ya imani ji ya bi to to ba imani ne jina fa ga fil la na fadi guda wuce guda wale kisa nne kisa za wuta ne ya kitan kuro ne mini abu ga ne wani zando mina wani ta wasu ji wani ba so ji wani wani wani ne ta ci ganji zuku ci ta wasu yi rikici to ne ta ci ganji zuku a ta wasu bidu ayi bi aduwa yin rajulin zafta da eza salihin ne da kirki hayyin umargina umargina rayi na hatiri umardan wani malama ba aduwa ne ne ko bitin wani gode timbo ko za ka zo mene ga na girke wato ba sai ciwo ba zuwa mi sai tuya ne ka zo mai kiyo musulun ce da jiri ne ego da sahabe da ne ke ba ni sa suna ga ni ba duwa ni mutum bayani abu ne rafi ko ko kashe domin sun ga ni ba duwa sai ta yi su domin da yaduwa a jannar filino a ne ma bayu ba ni ga wadda mina hu

za su hasu na fasa lu bi jayi sai da jayi da Allah ya zim ya ga bai ga soki ya ga da ga soko ya kuwa ne da ko da go muci wuce ne ba go wuce hadisin na ya wuce malau ga ne bi je matsayi ba soki wa ya? ibn ka mu musa a soci ga ga ta hadisin musa ga ka ne inda Allah wa kira annabi is annabi musa alayhi salam mu bi makami ci ko bi matsayi ci ko bayani ne bai soci ya ne Muhammad magana ne musa amma da so ya ji tawakkul ga soci ya kuwa ne wa ne tawakkul bi ya ne bi ja ta fabi shi majan tawassulun shirkiya tawassulun shirka ya su buka bari ya hukun gobe a zana ko kogai yami yamiwo abin magi ebe nuwa milugu su ya ga lugon haka fi ma e gini na wa ma na yi lafiya ìgbàjí ó ti ná fún wani àwọn olóògbé àwọn kíkátà ní ọgájọ wúzù pátákì náà mùsùlùmí jíjẹ ìdábẹ̀ ẹni à ń sọ̀rọ̀ ìgbìn láti ní a àpò ọgá ìyá àwà wọ̀lọ́ sẹ́mi ní mọ́sàjá olókùnká àmà àwọn ọmọ àgọ́ àdúrà yà òyò mọ̀lìkì yà mọ́tẹ́ tó nàbí ṣìrìkìkù ẹ̀fọ́ àlìkì yà máa gájí káfíńtì bẹ́ẹ̀ ni yà pa àbàtì ni wọ́lá rẹ̀ lẹ́bi ìkànnì ko báyọ̀ ní orúkọ ne nẹ́nẹ́ nga yi tafa su da yake lambar yin gasilita na kai ciwo na wai guba آتي أتوصل هذه قاعدة جميلة في التوصل والوصيدة وشيخ الإسلام ابن تيمية قال لي أنه يتعرف لقاء التوصل كابوا أنه يشوف نقول ناصر الدين الألبانينا رجل الله حجمي لأن لا بيضا هذا بجيبه تا كيف مجقل لي دي تاقو جينون سيد يا فرايتم الله تقول الزوامنا تسالفتها الأخرى لأنه يشيفه دعسوين jiboro kabaro dan da ta da ce ni jiboro kabaro dan da ta shi shi wani ka ne kabarin to jini mu fino ko go ga da lafiya ya ne wuce ya wuce na dan da ta shi shi da lalle ti gaji kin babu lalle kin gwamnati ge ko sun shawali fiyo ke go to ti gaji na alubiya alubiya ko min zagi na ke musulunci wasu min wasu da min wajen waje a tuyi dawo matan ci alaisu ya kala shi na biya duka ya da ya kajira ma fa kaita nan zai ni min yin zagi min yau be ufe su su ye su ga baba mi ye ni waye ko biyu ga ba dan gani bi ni wani wato yi nan ne ga kisa wajen ko ya annabi musa alaihi salam ne yi zagi min ne yin zagi zagi zagi zagi shi be buru a shan zagi jos ne ko musulunci zagi jijil babu ji ya yi wannan biyu kuli a zuwa jika wa banatika wa nisa'il mu'minin yadina alayhin min jalabibihin musulunci wani zage wa al'abu wajen da ba yato mai wani wajen man alif gai fas aurataka to al'aura yawai illa min zaujatika wa ma malakat yaminuka an da gwayayi ni wa gangan da wushi nan to gaje ku zagi na ku zagi tiga ga nan ba ta tawali wa zumi gugu da ci bashi awaje ba ko ne da wani gida ba ko su ci ba wai zo wuce abu limu mai jewa albarka ci mu ko ta ki wumi ko sun da ba ko ya guma wucewa wucewa ni a ko sun da ya wuce ya

daular musulunci har da bai ne ba ta da dubu sai da jimai shi ne yinin nan sai da ji tawafi a kabari al'alimai na wari tawafi a ne ka bayan sai ciwo da tawafin bilbai tirafi ruwan alibi ba a mu gaga yake falalai mu ya zamzam mu kun ga zamzam ni ma shiri bala ruwa ya zamzam wani yana ga ciwo je nan ruwa bai da alhafiz ibn hajar yake ne yanzu da mun ce cewa ga ya mili ko ya kuwa ga ce ya wili ne ya limamu zabi kuma ta ce ci mai alimamu suyuti in wani wasan zafi yau shanu wala ga ce ci ma ga ya mili ne hadisi da shi ya alima ko ya mili ne hadisi da shi hajar ko na ga yabu ne wanda kewa yamini ne fiki wasu rajin jini burkini wanda yamini ne tafsiri ga shi ya zaka zan zai amma su ce kabo yo da wata ko ta aduwa ku shekul islami ke eh, wata alimamu za a biyo to maka kuma wata da yau na wata ya faru na wata ya ci yayi da ya yi bitaniya wo mu gogo ibu kuzaima ibu ma? wata fi mo zamzam no ibu kuzaima je ilimi ne wata ya ci

wadda mai ci za a je ta zo ci le ka tufi yi kura su sumu wata fi ladaji ka tufi wani da tufi ladaji a yi mako zai masu da ci a tunu ya da ce ka yawo ce ci mde da ka ji ya sai to ne a yi ne hadisin mai wagowa ya ne wuju fi bo ìmọ̀yìn bàbá tó ti tó ti máa yìí àníbi mẹ́gẹ́gẹ́ tí nu ẹtí fẹ́lẹ́ lẹ́nu ọgbọ́n zọmọ ìmọ̀káyìn ga gẹ́gẹ́ tí gbẹ̀mí ọgbọ́n zọmọ ga lokaci yadda owó wuto mutẹ́sígbéèrè lọ́gbẹ́gbẹ́ ìlúkẹ́ ìgbẹ̀ àti ìdókùn só mutẹ́sígbéèrè àmáṣìgbẹ̀lẹ́ jù rájà fàánà oúnjẹ́ oúnjẹ́ oúnjẹ́ ìdídọ̀ lókèlè tí òun wà ṣe kọ̀ǹsọ́ọ̀tì pé kí wọ́n àwọn ṣáwọ́rọ̀ náà ẹni òfé fi ẹ̀hùn náà òun ẹ̀zọ́mzọ́m òfé lájíkìní ẹ̀jíkì àmúfíkẹ̀ lájíkìní ẹ̀mí òfin ẹ̀hùn ba ta waki wa gaskiya ya je ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam ani ga na ba ta ga yace ne zan zano ga ne cikin yu ga ga ga ne cikin kaula wa da kin to je ti ya ga ne zan zan ba ni ne ga cin ga ne le na haki na ga yato ci na sufi yajin da ya wali yaji haki na ga ya ne bi na sufi da ya wali yaji ba ga ga ga ga ga ke wa so sa mu ga ke wa ne bi ga ga ji ni mishanji nan mishanji ajibu ta àtúwọ́lé ajíbùtà bí àrùn ajíbùtà sóòtà tó àjíní mẹ́mà níbi isa lábẹ́ ní alábìtúnwà agájí àgá níbi samara ẹ̀wọ́ in jesus name a kìí sóòtì wọlé sóòtì àwọn náà níbi kéèkéé fẹ́lẹ̀ lámàjí ní ce guya e ji kaza e ji kaza e ji kaza madina haramu ko tsakanin mun baru gangani be ka ta yi da yi wuyi wuki wuri ozo tun nuna ya zuje na bata mini bata shi a jennu la ne ce su ta fata ya zanto ne gajin bidiya da madina ko sa ko ce dan bidiya ne ba ta fara la madina ja ne da tiyore a ne ga do ne ga su da madina mu musulmi na ne a san wayu a ne ga da ja la lo madina a ale ga ne ba ta ga ce fara la madina zanto ce ce ga madina wuyi ga fara la irin ne ne na zuci to ga da tari an yi alƙawari sun yi b'o ti da ko ti da ko mai shi ne ga kaula da ni bo du yi manyo lókùdúgbù dárí ìbàlá àtàrí ìbẹ̀rẹ̀ tó láti ní àṣẹ́kì ibrahim ìyá sàlùkọ́ lè yá àtìlúgbálẹ̀ àyájú ara òun mẹ́gẹ̀ẹ́ ní bá dájú àti méjìjì gbàndó ti tọ kútùlù yìí tọ bóńsù yìí tọ àgọwàsù yìí tọ àbùdálù bá tẹ̀sán náà ìdámi nílẹ̀ mọ́ wẹ̀lì àwọn ìyá àti ìyẹ́dà ṣiṣẹ́ dìbò tá a fọ́n lóru bẹ́ẹ̀ máa kó ní wà á ti ìdíjúmọ̀ àti wọ́n á ti yàtà ń wà á ti kùtì àti wọ́n á ti yàtà fún àdìsí àmà maka kuna sai da koyo gune ne na aya kafirci ya wuro a cikin musulunci wani mushriki maje fizrotu ke wato a da ci mana da sai da shi tuba na ko a ce lai bi kwa la abuna a ce lai gan albarka ya ci mana ga la wai ga da bi kwa ro la ga lokuna ya laje na tsara na musulmi yau to mai wa nasara ga jawa nasara eh wani a shiga shi a daɗin wacin mai ne shiga ya amfani da iya kai da nasara ya dinne ne alibi ga a in ga yi na ga ni musa ga ji Allah na ilahan da ma aliga wa kuti a yake mina so yi be kuti ne ne ga yi yino tiga da gogo da ga fe ji cin gaga mu daga na alibi ga ya ce ga la mi tuzu ya ji ga kamiya na da ta ta gana sanan man ka da sallat mu shibra mu shibra zira'an ni zira'i la yi ma mina tuwa ni ka yalata at ujina ìjìnà ìdàyẹ́sẹ̀ yahudi mai nasara gbẹ̀nà sára mana awa ga wasa yahudi ya awa ga wasa nasara ya awa ga wasa shatan ya awa ga wasa ajimishi al'ada da jale musulunci ba na agawagowar wasa wasa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kulu bi shimali ga gebe gwati no fa inda shaytan ya kulu bi shimali shaytan gebe gwati a tina ta ce kabaro a tina su ta kabaro ina ji da tiya wuri jogo musulunci muke musulmi majina ya sanayi nan nan da hannun lawal yahudu wanda tara ta kazo kubura an biya yi masajid inda ji alaƙin alaƙoci wasu bani isra'ila shi wani alibi gara sun yana ma inna ma bani isra'ila ma bani isra'ila bani isra'ila ya ji halaka shi na ta ma zika ku ne ma ya bila na ya fi ko na ko ta ko gane a ko gane hukunci ya usama ya usama hata fi hadi min hududillah wa ga wayar tangwacin ne ne inna ma alaka man kana fablakum zai je kame ne da ji alaka nan ku za ka raka ta mu sharif to da ci kuka da mini abu ce yi a ka tsara ku haleluya to za ka raka ta mu dai to da ba ya da mini abu ce yi ku ce kin ya dilo aka mu alil hadalu din haji wanda ya tiga a tiga ga ejin winan nan ejin wanda ji fuzan na feji jilbabu mu ko wani ujo so mu gaji mu gaji su kuma lo e shi rutu jilbabu mu wanda alaja jahiliyu ya ula fi mu yi wajen ya fi jahiliyu ya musulunci maje da biyu wajen da biyu a mai juyi nan na ya ji alfaɓu bil ansab wa ta'anu alfaɓu bil ahsab wa ta'anu fil ansab lalace wani ji asali a kiwo yau kin dawo yau kika zo wujina wujina to wata mace wata imo inukun min adam ba daga hannu da adam gokewa don mutura hannu da adam daga jikin mutiya. Ina yi na idan na a ga gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ ẹ̀dà alága gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ àjí wala zo da jalo da da da jalo ta zabare hukum daga annabi ya yahudi ya ga ila sun da sabbin firqa da 72 wa sara na to tara ya wuri ya ga ila ila sabi na firka da 71 group ko wabtara kadu na tara ila su ila su ila su zai ga sabi na firka da tara su ma ga da 72 ba ta tattari ku ummati abu mu maga ga ila salatu sabi na firka da 73 kullu su narka ta ne lu Allah wai da ban ta ya ji kiyo ẹ̀lá kú jíjí àdàbà kún jì mẹ́lẹ̀ fún iṣẹ́ ti tí ó ṣáà ní wọ́n fi ẹ̀wù ìjò ya ìtàkà zuwa àbárọ̀gù wọ́n rò bá náà bá bá mi dùn ìlànà jù gámù mùsùlùmí yẹ jíjí lẹ́yìn náà ẹgbẹ́gbẹ́ wà lé gbòǹgbò yìí lẹ́yìn náà rà sáyé ní lẹ́mẹ̀rẹ̀ oṣù náà alƙa'ida ta rabi a ka'ida yi ci idan da bakwa ne ruka tura sun yi zuci القاعدة الرابعة قاعدة هي نتي أن مشرك أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاوا من البر إذا هم يشركون لذا نرى كثيرا ممن يعبدون الأولياء وأضرحة المشايخ والسادة يخلصون في الشرك بدعائهم والاستغاثة بهم في حال الشدة والرخاء بل ربما أن بعضهم لا يزال في الشرك كلما شد بهم البلاء بخلاف المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون بالله في حال الرخاء والسرور وفي حال الشدة كانوا يخلصون الدعاء والتضرع إلى الله كما نطق بذلك القرآن الكريم ومشرك زماننا شرك في الرخاء والشدة شرك في الرخاء والشدة دائم يدعون الأولياء ويستغيثون بهم في كل وقت فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ويقول عز وجل قل أفرأيتم ما تكون من دون الله إن أرادني الله بذل هل إن كاشفات ذل أو أرادني برحمة هل إن ممسكات رحمتي قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلون ويقول أما يجيب المضطر إذا دعوه يشوف الصور يجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله قليلا ما تذكرون ويقول والذين تكون من دون من دونه ما لكون من تثمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينذرك مثل خبير ويقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والله الموفق وهو الهادي إلى الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله القاعدة الرابعة قاعدة هي إيه؟ دي annan mushriki zamanina hakika mushrikin zamani in naji azlabu shirkan min awwalina shirka da tsanani ga shirkan zarjana mu fariki ni annal awwalina yushriku da tira kai da wanda da fi zamani mu faro nan aga ji shirka ji shirka ji ka kula da bagonan ko yukli sunna fi shidda ka kula na ga da ba bato ne la ikhlasu imma ne ji shi shi miji kan ga mushriku zamanina mushrikin zamani in naji mun shirkun da'imun ko mushriku zamanna shirkuhum shirkaji da'iman fi rakha'i wa shidda to ka kuna da bago to ka kuna da fata shirke jo waliyar ga bi alil malaka da kabari wanda ne ko ta'ala sai zarar jibu filfulki ana da dalilin gannan waya ga mushi ta shiga sai zarar jibu filfulki mushi ke zamani mafari wuce aga da ayyanuwa دعوا الله مخلصين له الدين أجا في سوش موجي بإخلاص سوش موجي جوا دينا فلما نجاو إلى البر فقنا سوش جاء دقوا دعا لقان دا قصد إلى النزل يزاهم يشركون حالو جاء في بلايكا سوش داتي فقنا نجا جوا باني على دقوا على دقوا أدقوا ني أما قا كنا تاتيه ياتي نجا دينا أتو جوا سوش موجي جاء جاو كنت أجي دور واغن نباتا في سوش موجي أما يدين باني جاء تمشي سوش جاني نجا مجي سياري كادري نجا bello ba shaida cin lafiya ko babu lafiya su ne ya uja su yi liza ebon noma na la katira ne mai yabudu mai auliya ya wale da duk ne da yajibu ta wali jina wa hadur hatil mashayiki wan ga kabar yamma ya shehu jina wa sada daga shi jina yukli suna fi shirki bidwayigin da rike ga sa jinin fi hali shi da waraka haji ka kuna ga yi she ya ne ya ce yi wali ya ne ya ce yi zai fi kabar ni bada ne eh yi da ni ni ga sanin ga yi yo bal rubbama anna ba'dhum ne yadadu fi shirki kullama sada bihi min bala ada ke ji shirka wasu gaba ga kuma bala ga dinin بخلاف المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون بالله في حال الرخاء والسرور ان عاد مشرك يا مفارجي بايبنا مشرك يا مفارجي عاد فين لين لفا توكي بعد فاكنا غادا باغونا فاكنا غادا باتيو فاكنا غادا باغونا كي زي مونا وحسن لين فا توكي باتشي وفي هذه الشده كان يفني يخلصون الدعاء وتدعو الى الله كما نتكى بذلك القران الكريم فاكنا غادا باغونا كي زي مونا وحسن لين فا توكي باتشي وقالوا لي لي قال الحج يطل هادية إلى الصافة التجانية وتسير دين الهلالية وقفنا في طريقة تجانية وقفنا في طريقة tijaniya nan nga da bai ba zan wuyi sheyi nga yi sheyi ba ke jonga a nga ke sheyi bai ba jonga fayi wasu mutiga umar sheyi ya tuma luwari a ce gonga yi wala yubeniye ni wanja ngale ne ce ni ba no mu pelu bazan kawai don gaje na on gaje sai da ile bai bai me ce kin dubu shirka nu to ci bi wasu to ci bi jiyo to ci wasu ci wayi daga ni je to da maga ibe imanu je ba musulmi yoga da duk sun na nabi je go na wo ce da ne ai ya lu sun wo ce da ne la bi ana ne ce ti ga wo ce ce ti guji wo ji buta wa ni mu za san nan guji wa lan lan tu za mu la ne bana ne ce ti ya ce na wo ba da ko ko ne ne ko e ne ya dawo wòyíza wúrú wòyíza dìde tó ṣe yàgà múlìkì wòyíza wúrú wòyíza dìde ìṣe tó ṣe láyàzà wòyíza wúrú wòyíza dìde àmọ́ tó ṣe láàdí ni àgà péde tó ti rí wa ni. كل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يقول لا يزال تبرامي. da ya jikiyar a kayan don. na ji alkhairi ga dukiya ne ko kana fayalan so ci ga ramu ba ba kai musulunci ne ta to so ci ne ba wo so ci wo ga wuji malizi wo ba fala hawla la quwwata illa billah alani razim hada adad hada ide dabara ko imede kagwa ade da ya kina sai Allah guje suna lafiya na gobe nan kuma Allah ta yi mana Allah ta cin al'arashi wallahu yaqulu al-haqq huwa yahdi as ta ga cikin gamba ke uza bayan ku goro wa yaqulu azza wa jalla su suna wasu ne ne in aradani Allah bi dulli in ba bi rahmatin halun da mun sifatu rahmati ko turaban na hunga da jemma kula bi Allah ya Allah ku ga ku ga ni Allah ya tawakkali mutawakkilun nga zai je ya kace ci na aja ya ko ko ya kuro ce ci ga amma yujibu mutara idza dawo shi fusura za za ku aduwa da ni ga Allah kai kanin ce le ku kiya ku ko ya jala ku kula fa al-audi ku ce le la ta fata ce kin mu a ilahu ma Allah la lamin da wani ajibu ta wala Allah bana ko lamin da wani a gunga dan tambadan mu ce ci na. kalilan ma ta zakaru da dai gada ta a ce a ce an ka dace kaji zuban nan ko ya kullu ce ga wannan ne ta duna min dunihi ya ne ji ya ji mutane ji cikin Allah wa ne ba ma yamni ku da min fitini eh, ne ta tafi ne eh wa ga tafi ne lafi lóye de kọtun bẹ bi na lóye de kpara lọ sinmi ba ba kẹkẹ kọtun na lóye de kìtì mi do kàlẹ yẹ dibu tẹ ẹ kẹ da yìí dáa nínú ká kpara yìí mẹ nẹ ba kọtun na adìyà adìwà ń sẹbi yẹ ká yà láyé sùnà ọdún a àwọn àdúró yà wọn lọ sẹyìn ká mẹgà wọ mẹ mọtẹjà wọlékùn àgọ àdúrà yà èyí ọmọ nìkìyà mẹtẹ sùnù nàbí ṣìrìkìkù ó kọ ne magadi fa lé ní ẹlẹpàá àbàtì wọn láyé nàbí ó kà mí ka kàdé. zata botu na yau labarin da irin nan ga ce shi bara wani kuma ce shi wa ma a zama min mai yaji min layi za a ji sun zane da jibu ta zane su majin Allah nan la ya saji bu lauyi la yau kiyama na kawai za wancan haɗe fali kiyama wa gwagwa wani domin an da ayin da su yin zane yau ma ya ki aduwa lugwa ki yi ne ya lugwa wai za shirin nasu a ga kiya da alkiyami na ki kanu nan ba da a kiya ki makirin zane shi ya ne wa kanu bi ba da jihin kafirin a tafiya ji kafirci ne ba da na fesi ne wallahi almuwafa kuwa ladi na ila sarafi mutakin allah kuji ngeji ke da dacewa ga mace uza ba mai koyi goro wallahi hau da lafi wata illa billah wale wale ga yi gana daga balu jigar ne za a nara ka ce ran nima ya budu nan auliya har da ba ne ji kan ba da ne wale ga nina tali kuwa na ne ji publish ya ni ta ta wujin kuna kuma ya yi mushrike zamani na fari kakunan ga da bayi ba wani wani soci buji kakunan ga a lokaci ne kakunan ga da bayi ba wani wani

yiwayo kabari yiwayo wali yiwayo jenu wale ga mutunci yadda din naya wa yi guji na laya Allah kuli bi wallaha a'udhu rahman ayyan ma tadu fa laula asma'ul husna wale ga ya mushi wale ga shirka yadda tsarin na juke ji shiri ga shirka yadda mun mafari ne ya ci sai da mu fariji daga ga wayi zanin daga ga wa wajibi ta ne wa wajibi ta ne imma malaika malaika mai da soci ba da sai Allah ma baro ya faru da mayu baro imma annabawa ya soci ko muna hata imma kiyo imma zane shi za guru so ce so aka jifa ga za guru jayo ne ko wasu suwa ya gut nasara fata ga guru ya samun ya ni duru ko ma a da yi yana kungiyar haya ní òde lójú jẹ́ a rẹ̀ a wẹ̀lẹ̀ tó ti bá ṣe àwọn ọmọ àà wọ́n òde múṣìlì kí ẹmú parí ẹni ìlú méjì àti ìdìbò ìtàrí rádùn rún àmá bẹ̀yì tí záàmù nígbà mẹ́rin ìnẹ̀dà ìdìbò ìtàrí àgẹ́sà ni wọ̀lí òmèjì sálà àgún yìí wọ̀lí òmèfún ọjọ́ níbà àgún yìí wọ̀lí òmèfí àsùn ya gidi èso àsùn àfẹ́fẹ́ gidi òbí ń yìí mẹ́mẹ́ mẹ́ka bó gbé ni òmẹ́mẹ́ sókì láti ìfẹ̀gbìlà ìtàrí mẹ́ga kaga ga to jibu jawali wa jibu jawali da to mai na tin da yana jin da imani da wali na janu ga ibada wali wali ibada to to wali amma mu fari fe mu fari kuma ja sai jibu cikin zamani bukari nan ya da imani ya tawi ya Allah ku yi ji wucin ji amma shi zai je shi shirka zamanin ne ne doku nan ba ta ta bila la zai fi ya zage Allah zai ki wulu ulufi edejo waga allahu zai ya za zazike waga allahu zai wuzo waga allahu zai ta zaraha waga allahu ya zai ni na jimara ga zai ya zuwa ga wali zai ya zage ga wali zai wuzo ga wali zai bidiyo ga wali ah zai kushiyo ga wali zai ta zaraha ga wali haba mana wọ́n ètò ìsàmúparí ìfẹ́ ti ṣíríkà ti gbogbo bí ẹ̀ níbo wọ́n bá ní ìmọ̀ ẹni tó ṣíríkà gbogbo bí ọ̀ pẹ́lìlì dédé wà lé gan ṣíríkà ìjà ṣíríkà ìjà ẹgbẹ́ ṣíríkà èyí jẹ́ jùlọ

ma fa baka lam yakun yusi haka ina aje na aliyo ba ma fa haka lam yakun yusi kai ne ma aliyo ba nan wa aje ya rufi ya tila kula mu je fata sugu a alkalan chane na makana wani قبل قدر المقدور أكين فإنه جعابته يفضي الدين والدين حفيه Allah kun geza ya ke zai kwaduwa zo so daga da bai bono amma yujibul mutarra idza da'u

a ca ba ta juya waya wa magayya wa gwaduwa waya ya gudu zana gwaduwa ni gai allawa mai allawa wata ɗaya kawai ba allawa to allawa a bishiri man lam yas'al la yanzu ba ne kawai bayan da sai kyan so shiga ji bishirori ga man lamun ce ga gan Eh, wallahu ya gudu gudu da raka su'alahu to ke ladi fi shikawai bayan biyu nan wa bane adama ke na yusalu ya gudu gudu an yi maka kuma to bai sabi na gama jibu shi kuna haka alamaro guda ba so ci ila karamar ya zabi manja ko ngo wa ga mo bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó ti o ti ẹgbọ́gọ́ wà lé gan gbàwó ti yìí kéè gá yà á ọgẹ́ yà ẹgbọ́gọ́ ọgá àìzọ̀ ìṣe ti mú amẹ́ríkà jíde ní nígbàtà ní ní ọgẹ́ yìí wọ́n wà haye su kaku ne ga shi wani a da bidiyar yau suna kara ne ali kaku ne ga sun su moke su bi shiga wai da yiwu ọ̀gọ́lù lítàfì nìgá àlùbẹ́yìn náà tù ala'adun ismail amuwati inda alhanafi yadda sadati wai mahmud ibn shukula al'alu fi ta ji gemu da su na albani ya ce mas'ala ya zane shiga ta kabari wani ya ewa nga bayani adé àwọn ògbọ́n aníkàtà ìmọ̀ ilẹ̀ àmà adé dìkẹ́ èlè yé kẹmọ́nà adé yá wọ̀nyí wọ̀rọ̀ ayé mọ̀lẹ́ sọ́kọ̀ yi mi yi yi ní gbogbo àyè fún ni. nga gani. tilka tun kadi khalat la ma kasabat wa lakum ma kasabtum la tusaluna amma kanu ya'malu a bi ga ya ma ja su ga yayya la tazuru wazratun wazra ukhra dan do ma wayo fa aljiyani ma la le ti dan ya dan ma la dan aya dan za a dinki ga noto wai da yi zandoci na jin allawa ne fa da wọ́n lè tàbí wọ́n ìdáná àgọ́ àbúwá wà a wọ́n àgọ́ bùkátà a àwọn rẹ̀ a ma máa kéèkéé wọn àti àjìbẹ̀rẹ̀ àti àjìbẹ̀rẹ̀ a sí nígbà tó jìbù jù ẹni ẹ ní tá àti àtẹ̀sẹ̀ tán gà àjìbẹ̀rẹ̀ àjòlè àń yìí tẹ̀sẹ̀ tán wúrà àjìbẹ̀rẹ̀ àjòlè àjòlè àgbẹ̀ káàmì sólè rí àìní àkàfọ̀lá rọ́bìlà àlèmí tó sùn ẹjọ́ ìtùsùn pẹ̀lẹ́ ní ìjọ tẹ̀sẹ̀ gà àjìbẹ̀rẹ̀ àjòlè